Thank you. A cikin anshuwa ne mawaƙa matasa na jihar Agadez suka shirya wata wasa a jiya domin kawo tallafi ga jama'ar garin Ingal wanda wato matasan jihar Agadez suka shirya. Almahadi Sidi Muhammad yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron wasannin kuma ya bayyana cewa sun shirya wannan wasannin ne domin kawo tallafinsu da tasu gudunmawa ta jin kai a game da mutanen Ingal da eh, ambaliyar ruwa tasa suka rasa gidajensu kuma eh, suke cikin halin rashin damuwa da halin bukata. Gurin dai matasan shine taimakawa jama'ar garin Ingal da ambaliyar ruwa ta yi masu barna don haka ne mawakan suka kawo tasu gudunmawa. In ji ɗaya daga cikin mawakan da suka halarci wajen waɗannan wasanni inda yake cewa Ingal mahaifata ce kuma asilina yana can. Don haka wannan abu mai mahimmanci ne na kawo wa jama'ar garin Ingal ɗauki. Shimilar kuɗaɗe jika ɗari uku ne aka samu tattarawa waɗanda aka tattara a cikin gidauniyar tallafawa jama'ar garin Ingal da ke cikin matukar bukata. Taron wanda shugaban majalisar mashawata na jihar Agades ya jagoranta.